sunana amina garba ni ma'aikaciya ce a as liman oil and gas nigeria limited a yanzu haka ni na ɗaya daga cikin amazon ambassadors ina aiki da hukumar kare hatsura a kan hanyoyinmu na najeriya kuma ina karɓan salari amma salarin ba ta yi mun ba salin da na fara wannan business a kasuwanci mai gidana bai goyi bayana ba ni yar kasuwa ce a cikin sa'adatu rimi na shiga wannan kungiyar amazon masu taimakawa matan arewa saboda dalilai da yawa wani zubi kana aiki a je hutu a yi wannan ba ka da naira biyar baka san inda ka sa kanka ba ni ɗaya daga cikin jakadun wannan kungiyar ce ta arewa women in business da ni ma'aikaciyar banki ce amma kun san sha'anin aikin banki bai kamancin mace ba don ba ni da lokaci domin iyalina sai da allah ya taimake ni allah ya haɗa ni na zo na shiga wannan project ɗin yau na yi ma yara na makaranta daidai gwargwado dukansu suna da digiri nasu a hannu iya da fannin kuɗin na kuma zan iya siyan ah, abin na gan daman siya ba wai sai na je na tukume mai gidana ya bani kuɗi kafin na yi wannan ba da rayuwar take tafiya yanzu mazan suna wahala matan ma suna wahala to dole mu haɗa kai mu taimaka ma junanmu saboda kungiyar nan gaskiya amfanin da na yi da ita ba zan iya faɗa ba shawara ta ga matan arewa shine duka mu samu hanyoyin da kudade suke shigo mana ba sai mun dogara ga mazajenmu ba balle lokacin lockdown din nan ba karamin taimako ta muna muna zaune a gida muna amfana da ita a takaice ni kullum buri burina shine dukkanin mata ku zo mu yi tafiya tare nan da sati biyu insha Allahu bakwai ga wata muna da Kano uh, women in business ina bukatan ga baki daya matan Kano a ce yau kuma kun kasance yadda za a shiga wannan aikin yadda kuka gamu kuma haka za ku zo ku same mu duk wanda ya nuna muku wannan harkan kasuwancin to kada ku ki kada ku zo na kuna tunani yau ne ko gobe ku zo kawai mu haɗu tare mu yi wannan business in tare bisala